sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da kuwa a wata sabon muhawarar studio kalangu cewa da hilin mata hilin mata wani shirin ne da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shahi ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwa to da kullum hilin mata na zo muku ta hanyar tsarin shirye-shiryen studio kalangu wanda kuke so ya hanyar gidajen rediyo 52 abokan da studio kalangu a kan guda takwas na kasar niger da kuma hanyoyin sada zumunta daban-daban cewa da whatsapp twitter da facebook yau muna a birnin doso a asibitin ton dubon don ƙara kusantar masu sauraron mu inda za mu tattaunawa a kan shi a wannan lokacin ya danganta da hanyoyin da suka dace a yi amfani da su don ƙara ƙarfafa ma mata ƙwarin gwiwa wajen ziyartar gidajen asibiti a yankin doso musamman ma a nan unguwar tuton dubon a jihar doso kamar cikin sauran jihohin ƙasa mata na fuskantar matsaloli da dama wajen halartar gidajen asibiti kamar yadda ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana a shekarar 2017 jihar doso ta ƙunshi gidajen asibiti 33 manyan asibiti 155 na manyan birane ƙananan asibitoci 246 da gidajen asibiti da ke kula da lafiyar uwa da ɗanta 76 da kuma gidajen shan magani guda bakwai duk da irin wannan gidajen asibitin mata na ci gaba da fuskantar matsaloli wajen isa ga gidajen likitoci shin me ke kawo cikas wajen karɓar mata gidajen asibiti me ke sa mata na samun matsaloli wajen isa ga asibiti wanda lalle ne ke hana mata zuwa asibiti saboda haihuwa da duba lahiyarsu a cikin lokaci menene hukumomi na bariki da na gargajiya suke yi don mata su samu biyan bukata a gidajen asibiti domin amsa wannan tambayoyin ya sami gayyato muku a nan asibiti ta unguwar tondobon da ke birnin doso wato da malam kasim amadu shugaban kungiyar masu gariruwa na jihar doso sannan kuma mai unguwa na mange kwara a tare da mu akwai na,na rahina unguwa zoma a nan asibitin tondobon sannan ke rahina sannan kuma muna tare da amina saini ita kuma mai bima shugaban asibitin ta tondubon barka da zuwa amina bakin mun gode da karbi goron gaita na muhawar studio kalungu ni hawa usman nake mana alale marhabi madalla mu soma shirin da ku wato cewa da gida amina saini mai bima shugabar asibitin ta tondubon ko za ki iya bayyana muna a wani mataki ne ake a game da zuwan da mata suke yi a nan asibiti shin ana iya cewa suna zuwa da himma ko kuma ba su zuwa da himma assalamu alaikum wa alaikum salam tashi lahiya to yanzu madan zan amsa ga amsoshin da kin kai min mata na na suna zuwa asibiti suna zuwa kula asibiti suna zawa magani suna zawa awon ciki suna zawa aukan maganin hutu suna zawa awon yaransu to cikin wannan da kika bayyana muna fannoni daban-daban a wani ne suka yi ba da ƙarfi wajen awon cikin ne wajen awon yaran ne wajen karban maganin sa na dokan hutu ne wani wuri suka yi ba da ƙarfi duk dai ko ina dai mata na zuwa suna gwargwadon zawar su dai suna zawa wurin awon ciki suna zawa awon yaran su suna zawa oka maganin hutu kuma suna zawa magani yanzu ana iya cewa kamar a wuni a kwatance mata hannu kuke karba wurin awon ciki mhm. ana iya sa mace goma sha biyar ga ne mhm. to waɗanda ke zauwa domin yara ma. ko masu zuwa awon yara eh, da sauransu tunda su in sun zo wurin awon yara ana yi musu awo ana musu shaushawa ta kai mhm, mhm, mhm, su ko ana iya samu yaro 20 ga ini hakan ga to mata masu ɗaukan hutu su suna kai kamar misali adadin su masu zowa kamar a ce a wuni haka su ma ga ini ana iya samun mace goma ga ini mm, masu zowa ɗaukan hutu masu zowa maganin hutu to madalla mun gode amina mun sake dawowa kanki malam kasin amadu shugaba wato na kungiyar masu gariruwa na jihar doso sannan ko mai unguwa na mange kwara shin ko za ku iya mana tsokaci dangance da zawar da mata suke yi a nan asibiti na unguwar tondobo to na gode na gode da kuka ba hanyar magana da gani na suna zo da hima ba kamar da ne da in ba tilas ba ba a zo amma yanzu ga sunan ko ba ga maka ba kana so kana abin to ku yanzu da kun ce ba su zauwa amma yanzu suna zauwa da himma kamar ku a matsayin ku na masu unguwanni wace ruwa kuka taka menene kuka yi har ya zama mata sun gane suna zauwa asibitin nan duk cikin wayan kai dai ne mu dai wayan kai dai muke yi shi mun samu kuma eh, a e, kun samu taimako wajen uh, ong kamar kungiyoyi masu zaman kansu oh, kungiyoyi masu zaman kansu suna zo suna ce to gari eh, mai unguwa muna so mu yi wayan kai mata ka tattara mu sai mu tattara mu kuma wani eh, suna samu gaba kuma ko sun tahi suna bari program da na muna tsare-tsaren da za ku bi za mu bi da wayan kan mata to kun san wani lokaci wasu mata suna cakamar mazin su ma ne suke kawo musu tarnaki wurin zuwa asibiti ku kuma kuna tara mata kaɗai shi mazan su kuma wani sako kuke kai musu eh, har yanzu yana koma wajen kungiya su suna ecole de marie kenan ana waye ma mazaje kai maza eh, kai su taimako matansu su su kama musu in za su oh, ta tare gidan likita oh, yana kullum suna tare suna da kishi suna ta wajen awo suna kama musu ta tare mhm, mhm. Oh, ba su da lahiya kuma da kai ne ne kana daushi matan ka kai ta likita irin kokarin da kuke musu kenan mhm, mun sake kan kanku malam kasim eh malama in ce nana rahina ki kuma ungozu mace nana rahina kina iya giya muna menene takamaimai aikin unguzuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ni abu da zan iya cewa sama ga ungozuma ungozuma ita ce take kula da mace mai ciki tun da ta ɗauke shi har rana da za ta aihe shi har ma bayan arba'in da duka matsalolin da ciki yake kumshe da shi mace mai juna biyu da jinjiran da ta aihuwa ba tun ranar aihuwa har su arba'in duk wannan tana kula da su to yanzu a bangaren naki da ke ke kina kula ne da mata waɗanda suke haihuwa da kuma masu renon ciki ko yanzu kina iya gaya mana kaman a cikin wuni a kwatamce ana iya kina iya samun kaman mata nawa wanda suke zuwa gurin haihuwa to lalle na ba mu ce tun da dai ba lana kaɗai ne likita ba akwai likitoci da yawa cikin garin akwai kuma likitoci masu zaman kansu da kwai manyan wuri kenan ga wuri nan ga muna iya mu samu daga tara zuwa goma mm. a likita eh, nan tandoba ba ki da kuke samu kenan wannan eh samu shi eh, da ke ba nan kaɗai ne likita ba mhm, mhm, oh. mhm. to yanzu an fuskanci cewa wasu mata sai su ki zawa asibiti sun yi son su aihu a gida sannan a ɗauko yaro jagal jagal a ɗauko shin shi da sauransu a taho likita kamar yanzu kina iya gaya muna mace da ta zamna gida ta aihu alhali kuma ga asibiti mi wani irin hatsari take ciki tar ɗanta eh to wannan zancen kuma ba yanzu ba ne da ne don yanzu ma sha Allah kai ya waye mata basa sa sauƙin aihuwa gida so a kasake za ka samu mace da ta aihu gida saboda mi shi ma wannan matsala ce ka tsaya ka tambaye su kana jin wani ne matsala akwai wanda zai ce maka a mota ce ba a samu ba ba ka da mota kana tsaka shiga mai mota wannan matsala dai ce ake iya samu wanda za a ce mace ta aihu gida amma duka yawancin mata sun aihu a asibiti ko su aihu sama hanya a ce kamin mota ta zo shi ake samu to sannan kuma matsalar da ake iya samu in ka aihu gida ka san ba cikin wani hali ne baki yaron ma ba a san ta yaya ne ya zo ba ta mhm. kai ne ya zo ta baya ya zo wannan duka ba ka iya san kenan ta zamne eh ya iya ya zo wannan ya samu matsala kenan wannan yaro yana iya nan daga nan ana iya rasa yaro ko kuma yaron shi hito a bikin rikiya ta mhm, tsaya mhm, mhm. in ta rike kenan wannan matsala ce dole sai an zo ko kuma ta zo ta yi da jini mace tana iya zubar jini kenan jinin nan bai da adadi ko duye da yake mace in ta ragu da jini ba kaɗan ba ne jini bai da kaɗan na zuba ga mace yan nan kuma kina iya baki san kin karo kenan in ma wannan an yi katari mace ta aihu gidan a yi sauri a zo a kawo a zo asibiti tare da uwar da ɗanɗanta shi dai ne afisa mm, to madalla mun gode sosai wato nana rahina eh malama amina sai ne mai bima shugabar asibitin ta tondobon shin kina iya ki bayyana muna kamar irin cikaskin da kuke samu matsaloli da kuke samu a nan a game da tahiyar da aikin ku dangance da karbar mata da yara a bangaren likitan taku musamman ma mata masu juna biyu da masu renon ciki da kuma masu kawo yara awo wani irin matsaloli kuke gani akan wannan matsala ta farko dai da muka gani mu ba su ishe mu ba muna kira ga gwamnati su kara mun likitoci na biyu kuma kayan aiki mu ba su ishe mu ba muna kira ga gwamnati a kara mun kayan aiki kuma mu ma likitocin da kanmu ya kamata in mace ta zo mu karɓe ta da hannu biyu mu shi me ya kawo ta to kahin dai mu kai ga abin da ya rataye kanku ku likitoci wanda ya kamata ku yi ma mace idan ta zo wato haihuwa ko kuma ta kawo yaro ko wani abu wato sai mu koma a bangaren naka malam kasum amadu wanda wato kana cikin kai ne mai unguwa na manje kwara kuma shugaban kungiyar masu garuruwa na jihar dosun a yanzu ka ji irin korafe-korafen da suka bayyana mana a game da matsalolin da ita wanda likita take fuskanta a matsayin ku na wakilin sarki tunda masu garuruwa masu unguwanni su ne wakilan shugabanni wani kokari ne kuke musu don ya zamanto cewa an samu an magance wannan matsalolin tunda yanzu malama amina ta yi zancen karancin ma'aikata a wannan asibitin tasu mu dai mu ga gama gwamnati su ana so a kara likitoci kuma akwai na wayan kai da mu kullum muna bisa gare shi don akwai wasu matsaloli da kamar rishin ruwa gwamnati ya kamata ya tuna da wannan mu muna mu don gwamnati ta samu ja hankalin gwamnati bisa ga wannan matsaloli don su samu eh, likita su samu sauki suke aikinsu to yanzu ku a naku tunani kamar mine ne ke hana mata zuwa asibiti wajen aihuwa tunda ku kuna tare da matan kuna tare da mazan musamman ma maza kuna tare da su kuna ji watakila wani bi ko cikin zance suna ce muku ga abin da ke hana matan su wani biyu sai likita don wannan nike na zancen da ne paske sensibilisation an yi shi gwargwadon eh, population wallahi an sa eh, wayan kai da garuruwa daga unguwa zuwa unguwa da gari zuwa gari mhm. a yi shi kwarai mhm. kowa yana so daga dauki shi zuwa sai kai aihuwa kowa yana so ya zo likita amma in an ke in an gani wanda bai zo likita ba akwai mafari mafarin ana sa talauci fisibila akwai talauci mm, kaman talauci daga bangaren mazajen ga bangaren mazaje fasika mazaje su ne ga goyon mata kwarai eh. suke daukar nauyin su wala si wala si ke daukar nauyin su don kenan mijin ka bai da bai da kudi bai da hali kenan zuwa likita akwai wuya ko jiya ma na ga wata mace eh, eh, san kilomita ya yi ta zo na kilo biyar daga nan oh, mhm. ya zo ga contestation eh, prenatal mm, ta zo kaman oh. awon ciki o oh, san kilomita mhm. hmm? yango dare maliki aka le veni pour faire ta zo ta yi awon ciki wala mhm. kenan wannan matsala ne kuma a kawa ikon Allah to a kawa ne balanto wajen wuri aifuwa mun mutu mace ta fara ta fara nakuda oh sai ka gani eh, a kewayi 100 km fiye ko ko ko ko bisa torko ne akwai matsala ba balanto kuma hanya kuma ba hanya mai kyau ne ba wala don ka duba wajen gwamnati a gani abin da za a yi a yi mu ma tuka muna da yi muna shiri mu kawo kukanmu wajen gwamnati don ya san irin matsala da suke mata suke mhm, mhm. don a samu a kyautata musu mhm. to ina gani kahin dai mu ci gaba isa sai mu saurari shaidodin wato wasu jama'a dangance da maudu'in namu na wannan maricin na farko gaskiya kamata a rika waye musu kai wasu matan na ƙauye kina gaba su ma zan likita sai ciwo ya ci su ya ci su har ya ga jama'a a kasa likita abun nan to yana bata mu likitoci rai sai na biyu kuma ya kamata mazan su su rika barin su suna zauwa likita dubin lahiyar su da dubin lahiyar ma su in ma ciki ne gare ta ta zo ta rika yin awo ya kamata ma ko rakota ya rika yi in bai rakota to ya rika barinta tana zauwa sannan na uku su kuma likitocin ya kamata idan aka kama rashin lafiya su karbe shi hannu biyu su ba shi kula yadda ya kamata a rika ba shi magani daidai da lokacin da maganin zai za a sha shi dai gwamnati ta rika karo kayan aiki na likita da duk abin da ake so a samu saboda wata za ta aihu ma za ki ji an ci an sai gam an sai mi an sai to kakin a tsaya siyo abubuwan nan gaskiya ana iya samun matsala babba to ni dai a nawa gani mata da sun ji wani abu kadan ga jikin su kasa saya sa zaburu a tai likita amma akwai abu guda wanda ka ban su ma likitoci a jaye musu kunnuwa tun da fi muna ganin yawan likitoci ba dukansu ba sauran likitoci an kai mai rashin lahiya in suna zamani sun samu na nasu na zamani suna wasabcin nan suna hira suna wannan babu ruwansu da 'yan rashin lahiya musamman in sun ga 'yan kauye ne ma in sun ga matan kauyen nan kwata-kwata babu ruwansu da su sai a bar su a bar mai rishi lahiyar galabe ta galabe ta bai yi ba kenan kai likita aikin ka ne saboda shi aka biyan ka kenan da kaga mai rishi lahiya zaburo duk abin da kace ci zaburo ka karbe shi ki mai wanda ya kamata eh shi dai na mu muna fata manyan mu a kai mun kukan mu likitoci gaskiya a kula da ɗan rishin lahiya saboda wani bi in baka laya kwarai ma in kace an an ce likita ce kai wannan likitoci ko ka zo ba wani abu zai maka ba wani biki akwai masu likitoci wanda za su ke maka ma kai mun mun gaji da kai mun gaji da ciwon ka ce nan baka ce mai rishin laya kana kana gan tafsan shi kana dan kwatamta mai kana ko ka ga ciwon mutuwa ne gare shi bai kamata ka zaburo ka fada mai ba eh mu dai ga ganin mu dai mata in sun zo likita a karbe su hannu biyu biyu a bangaren gwamnati dan lalle gwamnati suna kokari a koda amma muna son ya ƙara ƙoƙartawa irin abubuwan da mata ke gani na ci gaba a gidan likita lalle ba a ciyawa dambu ya yi yawa ba shi jin mai amma ya son ya ƙara ƙoƙarta mun gode bisa ga irin wanka ta ya da abin da muka son ya ƙara daga ƙoƙari lalle akwai wasu kaya da mace ke ta da su gidan likita ita da kanta ta san tana tar da waɗannan kaya kakin ta kai wancan wajen tana da juna biyu amma akwai wasu ƙa'idodi da likitoci ga badawa ba bisa takarda suke ba sai a ce wance sai ta ba da shinkafa biyar ko ta kawo ɗari biyar to irin wannan ba takarda aka ba shi mai bikin ba balle ya tabbat lalle waɗanga kuɗi suna zuwa ga hannun gwamnati to da ana yin ba a yin wannan amma ga yanzu suna yi likitoci na amsa kuɗi to suna kuɗin da nan gwamnati ya sa ido ya sa a mina ne aka yi da su a san inda an sa su sai a yi mutum takarda a bashi ko da ya zo ma miji sai ya ce ga takardar da ya samu gidan likita alhamdulillah bisa ga ɓangaren mata lalle mace wani in tatto a mace take tahowa tana yiwuwa abin nan ya kai makaro to in hayaniya ta yi mata yawa ƙara buhujirewa za ta sai sace an kima ai ita kuma abin sai an tsaya dakin dakin na sai an bi shi a hankali ciwon ma shi na iya ragewa a wani bukatar da nika son dai su ma likitoci mata don allah da annabi su zan tausayawa bisa mutum ya zo su tarbe shi da girma awo in sun ka tarbe shi lalle ciwo ta to da ciwo amma in dai sun ka tattarbe su da girman nan to wallah ciwo na ragewa har a samu a cikin wannan magani to madalla kun shi dai ra'ayoyin jama'a da suka bamu dangance wato da isar mata kuma ce samun karɓar mata a wajen gidajen likitoci malam kasim amadu wato wanda kake shugaban unguwar mange kwara mine ne zaku ce muna bisa wannan abun da mata suka faɗa da kuma maza rayuwar da suka bada abin da nke muku gaskiya ne ya taba inda ba so a taba mhm. tun da gaskiya eh, ka san tonka ne yana yana da zashi suke idan zama mun ta ba ga irin wannan duk ba nan dosa dai ba kyan kwani da yake gai na ko ina ne akwai shi amma yanzu eh, masu likitoci babba su yi kokari a yi sensibilizai an likita mm, a waye ma likitoci eh, kai a waye musu likitoci kai a daina irin wannan abubuwa bai ba bai dace ba kuma sana yana dekuraje wanda bai zo ba in ya zo tur ya zo wajen shi sai yana izite sai ya aihu gida to madalla mun gode malam kasuma nana rahina ungozuma asibitin tondubo kin shi korafi korafen da mata suka gabatar mana mata da maza a game da abin da ya shahi karbuwa a asibiti me zaki kara mana a matsayin ki na ungozuma to wannan zancen dai bana ce a'a ba eh. don likita kowane da halin shi me yasa da ko wanda yana shiga likitan ma ainihin ya yi ta ne saboda ya rasa wani aikin da zai ba dan yana son aiki ba a eh, akwai kuma wani zai shiga ya shige shi ne saboda Allah da Annabi saboda ya taimaka ma mutane kenan ba da za a yi mutane su zama guda duk yadda za a yi dole sai an samu tikas wanda ya shigo dan ya rasa abin dole ne zai zuwa yayi abun da ya ga dama amma duk wanda ya san miye likita ya san da ka zo ne taimakon mutane kenan bai kamata a ce kana kyale mutane ba to sai kuma zacen da suke gayi na an yi aiki kaza ba a biya ba eh kuma wani rashin bayani ne za ka yi ma mace aiki kana gaya mata gashi za a yi miki kaza amma wannan ga yadda yake yin shiga yadda ake wannan duk shi ne yake kawo wannan matsalolin na rashin gane a juna za ka yi ba mutum aiki tun da mutum ne ba dabba ba ne ya kamata ka ce ne ga aikin da zan yi miki ga wagga matsalar da ta samu yana so in yi miki maganin shi kenan mutum ko mi ka ce mishi ai dai ka gaya mishi me matsalar shi kuma ka san da magani za yi to shi yake sawa ana samun wasu matsaloli kenan a dinga samun tattaunawa fahimta juna tsakanin likita eh, da 'yan malati mhm, mhm, mhm. mun gode rahina mun sake dawa kanki malama amina sai ne mai bima shugabar asibitin ta tun dubon kin shi ra'ayoyi daban-daban na mutane wani irin ƙari zaki muna kai na ji maganoni daban-daban da mutane sun kai yanzu ni ga ra'ani ban ce babu shi mai akwai shi amma mun ko likitoci mu zan hada ma mata duk aikin da za ka yi mace ka zan hada mata mhm. wanda kin ga na ga matsala ka gare ki matsalan nan ana iya yi miki maganin ta kenan za mu hare miki maganin nan ga tunda in kana yin mutum magani ba dabba ka kai magani kana hada mata duk abin da za ka yi mata ga abin da za a miki ga abin da eh. za a miki mhm. wasu kuma sun cikin dai korafi-korafin da muka saurara sun nuna cewa kamar idan suka zo likita ba su samun cikakkar karɓuwa ana ware su ana musu maganganu wanda ba su abin gaba a nan gurin kamar kuna da wani ƙari da kai. to wannan dai ya kamata mu likitoci mu zantar ban mata da hannu biyu biyu tunda in babu yan malati babu likita tunda saboda yan malati muke da kicin da likitocin kenan dole in mata sun zo mu karbe su da hannu biyu mu saurare su da abin da sun ka zo da shi. To a cikin wannan dai tsohutan da mutane suka mana a cikin gayyayen da suka yi wasu matan ma sun ce wani lokaci sai da hali wasu maza sun bayyana sai ka zo da kuɗi in baka da hali ga abin da ka iya biyo baya kamar yanzu a wannan bangaren shin me ke kawo hakan nan babu ka isa su ne na aiki a nan asibitin koko dole sai dan malaci da ya zo ya riko wani abu ko ya so wani abu mace ta zo haihuwa kamar bidan ne ma ya kamata a ce ta kamo ta zo da shi a nan asibitin wannan zan ce gaske ne ya kamata in kina zawa asibiti ki zo da sabuninki ki zo da omo kinki ki zo da odi shavel kinki da kudin gadon ki da kika biya tun da yan wadda ka iya aihuwa da kanta ne kudin gado sun bambanta da wadda aihuwar ta baya sai da an ka kama mata an ka sa mata hannu mm. kudin gado sun ah, bambanta eh, sun bambanta kuma wadda ta aihu ta samu ƙari da likita ita ma dole sai an yi mata magani wannan shi ma kudin shi daban yake to madalla malama amina sai ne in mun dawo kanki cewa da nana rahina a yanzu amina sani ta ba mu a dunkule abubuwan da ya kamata mace ta zo da su dalla dalla mace in ta zo ta hau tabirkin aihuwa dan kwandon nan da ake kawowa na mace suke ce mishi fani a turanci kamar dami dami ya kamata a shirya tun da gida a zo da shi wurin aihuwa To lalle mace in zaki zuwa ya kamata tun kin shiga wata takwas ma cikin shi kina fara shirye-shiryen ki. Mhm. Shi dai wannan ana gaya miki shi tun awo tun awo ake gaya ma wannan mace kayan da ya kamata a ci gashi kin fara. Kenan da kin san kin shigo wata takwas tun da in mutum ta kai ta wata takwas wani sati ne zai dora wata biyu uku haka ne kowa da lokacin da Allah ya dora mishi. Kenan kina shirya kayan ki ki nemi tsimman ki yanan ki nemi wadda ta ce wannan sabon nan da su abin ga saboda da su ake wanki wurin da kan mace take batawa eh tunda akwai aiki ku wace da abu da Allah ya sauka mata akwai wani zai tuwa da ya zo aihuwa ana yin ta ne da wuri akwai wani sai an gama mishi da magunguna kenan wannan magunguna ya kamata ga mace kina ana biyan su eh kenan wannan ba cikin tahi aihuwa suke ba in an yi miki aiki da su dole ne sai kin biya su to ita kuma akwai wani wata da aiwuwar ta kai sai sai sai a sa wani abun janyo da ah, an jawo yaro da macen ta kasa akwai wata kuma an kara mata ruwa jiki da na ake kara serum ake sawa don a kara mm, don yawwa mm. to kenan duye da ake haka nan abubuwan kowace tana da nashi irin ta ta eh. mm-hmm. shi yasa ake ganin bambanci waga ga wanda za a ce ana iya samun mace uku yanzu wagga duka wurin biyan nasu ba guda zai zama ba mm-hmm, mm-hmm. kowace tana da bambanci kenan in za ka yi abu dai ka gaya ma mace gaskiya eh ce wance ga matsalar da mun ka gani kuma yanzu abin da ya kamata mu yi gashi nan ga kuma da ƙarshe ki san abin da zaki yi e ana ba da kaza kenan mace ba ta ce a'a wannan ba mhm, ka yi ma mace aiki ba ki gaya mata ba wannan ki kuma ki ce kawo kaza ai ba daɗi mhm, mhm, to shi ne to madalla mun gode sosai wato nana rahina eh, malama amina sai ni har idaro dai mu dawo kanki mata waɗanda suka aihu a can gida kahin su zo asibiti wasu suna korahi suna cewa su tsoro ma suke ji su zo asibiti saboda ko wani faɗace-faɗace ko wani abu ko wani bayani da za a musu da ba su gamsu ba to kamar yanzu irin wannan matan sun aihu a gida sun zo muku yaya ne kuke tarban su ya kamata da ka aihu dira kai kokari ka zo daren likita ba sai ka kwan kai kwana biyu kwana uku lokacin da za ka ce daren likita in ka zo kana iske ungozama ungozama tana aza ka bisa tabal ta diba ta gani wani in kin ga ya aihu dira ya yi saurin zawa to duk abu ke ce ba ta yi saurin zawa lokacin da kaga aka kama ka ita wani ko sai ki gani in abu ke tahiya ta zo sai su zaman sai sun yi kwana biyu kwana uku bai yi ba ka zo da kingin wuri yahi tunda in ka zo in abu ke tahiya ta zo akwai an su sai ki ga sun bar dauda kici sai ki ga mace na ta zuba jini dole sai an yi sa hannu an kwale wannan jini sai ki ga wata kuma in ta aihu kari ta ka samu su ba san ko ta samu kari dira dole in ta zo da likita an ga ta samu kari tun da kingin wuri ana mata unki shi ga sa sai kaga a ce mata suna nan suna haukan nan ƙarin da ta samu kenan miki gare ta ƙasa ba a gyara ta baye ba ya kamata tun da kingiyoyi ka zo dira likta duk wa'annan a dibe su a dibi lahiyar ta da lahiyar shikin ɗanta duk wa'annan ya kamata a dibe su. madalla mun sake dawowa kanki malam kasim amadu a baya bayan nan wani bincike da ma'aikatar kiwon lahiya ta ƙasa ta nuna ta bayyana cewa an samu ragowar kishi saba'in cikin ɗari na mata waɗanda suke rasa rayukansu a wajen haihuwa a matsayinka na mai unguwa na kuke sa ido kan yadda ake tafiye da al'amuran likita ya karbi wannan labarin wannan labari haka na eh, wayan kai ne ya yawa shine ya sa an ragu eh, yawan mace-macen mata ya ragu wala kuma yana da wani magana da da ake gratuity ana yin magani kyauta ana yi magani kyauta ana taron masu gora da masu shan village a ce daga yau in mata ya zo aihu kyautuwa ne mm-hmm. amma ba gani komai an ta yi kuma kashe kudi zai da ke yi a sai fa inda yake wannan wannan gwamnati ya duba a ke furaje wani filan ya zo don ana yi abin kyauta amma da ba a gane kakane mm-hmm. ba gani baya ba gani gaba mm. kenan gwamnati ya ƙara sa ido wajen tahiyar al'amuran kiwon lahiya mun gode sosai eh na nan rahina wannan sakamakon da hukumomin ƙasar Nijar suka bayyana aka ce an samu ragowar rasuwar mata kishi saba'in cikin ɗari a bangaren matan da suke haihuwa kamar nan wurin ki a matsayin ki na ungozoma mai kula da mata masu haihuwa ya kika ji da wannan labari me kika ji da kika ji shi wannan labari lalle na farin ciki ne mhm. saboda ana nan ga kula da mata mhm. suna zawa awon ciki kenan in ka zo awon ciki matsalar da aka gani shine za a kiyaye shi a yi rigakihinta sannan wajen aihuwa idan mace kin zo asibiti aihuwa eh to ba a cewa kullum kana ganin matsala mhm. matsala ita ko wani lokacin da tana ishafe mhm, tana yi mutum ishafe mm, tana iya mancewa wani abu da ya eh, wuce ya ta kanka amma da inda ana nan duye da ake da aihuwa a asibiti bai ya kama da aihuwa gida kinan nan in ka ga matsala ka ga wani abun da ka san lalle baka iya yin shi ba sai ka tura kai ma gaba wajen na gaba da ka mm-hmm, mm-hmm. to kenan in ka zamana gida bai yi ba oh idan ne nake to madalla na na rahina eh amina sai ni a matsayin ki ta mai ma shugaban asibiti wanga labarin da aka ce an samu ragowar mata ke rasuwa a bangaren haihuwa har kishi 70 cikin 100 yanzu ke ana naki matsayi ganin ki mi ya kawo haka me yasa aka samu wannan ragowar maimakon da da ake samun yawan mata da suke mutuwa wurin aihuwa yanzu an samu hal an samu ragowar su har kashi saba'in cikin ɗari me yasa aka samu wannan sakamakon abin da yasa an ka samu wannan sakamako mhm. yanzu da waye kai da an kai ma mata yasa mata na nan suna zawa awo tun da kingin wuri in sun zo awo da kingi wuri ana faɗa musu ana gaya musu manya-manyan matsaloli da mace mai ciki da mace mai ciki ya kamata ta kiyaye ta kiyaye sai ta kai ga aihuwa duk wa'annan duk ana faɗa mata su kuma da wadda ta kai ta yi shiri ta zo dira likita ta aihu duk wa'annan ana faɗa mata lokacin ta zauwa awu abin da sa wannan ya rige da mu yanzu to yanzu kina iya gaya mana kamar mace daga lokacin ta samu juna biyu har ta kai ga aihuwa so nawa ya kamata ta rinka zauwa awon na na rahina mace da ta ji tana alama ciki mhm. ya kamata ta zo asibiti mhm. ko ma yanzu ma ana gai ana cewa ko wata guda kin ka samu na ciki mhm. ya kamata ki fara zuwa awo nan su za su gaya miki awo kuma ba tsaida shi ake ba mace sai ranar da ta aihu ba an ce mace kake zo awo tunda akwai wanda za a ba randevu a ce ki zo rana kaza mhm. to wannan rana in bata zo ba wata in ba an ce mata in kin ji wata matsala ki zo ba mhm. ta zo ba sai wannan rana ta yi mhm. shi yasa ba a ce mace ta yi kaza ana baki randevu a ce miki rana wanga kin zo wanga wata wani wata kin dawo amma in ba an ce mata ba zo in kin samu wata matsala ki dawo wani ba ya dawo ba shi yasa ake cewa yanzu mace da ta ɗauki ciki tun wata guda sai da ta aihu tana zuwa wajen awo ana kula da cikin nata to yanzu a ganin ki ya kawo kama aka sake tun da mu da tsarin da aka na da daga wata uku zuwa wata uku ake zuwa awo amma yanzu sai gashi an waye gari mace duk wata na Allah ya ta zuwa awo me ya kawo haka saboda matsala ita ba su jira za ta sai wata biyu ko uku ba mm-hmm, mm-hmm. Oh, matsala tana iya shigowa kowane lokaci kenan in ta zo an ka ga wannan matsala sai a yi rigakihinta shi yasa ake cewa mace ta zo duka wata tunda ba a sani ba me yake kai ya kawo to madalla masu haram ina ganin cewa ma dai wato mun kusa zuwa karshen muhawarar tamu ta yau wadda ta yi tsokaci kan tiyaya ne kamata wato a kara ma mata karfin gwiwa su rinka zuwa asibiti da karhi a nan wato jihar doso musamman ma a nan unguwar ta tondobon inda muka gabatar da wato wannan muhawarar a nan asibitin ta tondobon kai mu ci gaba za mu saurari wato tarihin wata mata wadda ta yi fice sosai mai shekaru 58 'yar asalin kasar togo madam angel eti ta taka kasar niger a cikin shekara 1990 da babban aikin sayar da dukunu wani abinci daga kasashen waje wanda ya shahara a goyon 'yan kasar niger bayan shekaru da dama na aiki malama angel eti ta yanke shawarar canza aiki a cikin shekara ta 2002 zuwa ga kulawa da yara a gidan marayu na lebon samaritan a matsayin nani Mace ta farko da ta taka wannan rawa a wannan gidan marayu, Madam Ece da ta fara da yara biyu, ta shaida mana. Euh, lokacin nan dukunu ne nake saidawa wani lokacin ina samun ciniki wani bi kuma ban ma saidawa sai na ce ya kamata na canza sana'a sai ga pastar ya kira ni ya ce in nemo mishi wata mace mai rike yara lokacin an kawo wani yaro karami matarsa kuma na da juna biyu ba ta iya kula da yara da ya kira ni sai na ce a ah, ta zo daidai da zama dama ina neman aiki sai na ce mishi ai ni ma zan iya ya ce to ba laifi Daga nan ne na fara aikin kula da yara marayu. Da na fara, na fara ne da yara biyu, dukkanin yaran gabana suka girma. Ba ni kadai ba ce ke kula da su, akwai wasu ma'aikatan. Yara da dama sun girma a hannuna, wasu sun je karatu, wasu kuma sun yi aure. Yanzu dai da yara takwas nake kwana cikin ɗaki, amma dukkanin yaran gidan ina kula da su. Mais tous Angel Ece da ake kira Mamman Laila na gudanar da aikinta cikin farin ciki da kuzari. Mamman Laila ta samu wannan suna ne a shekara ta da biyar tare da isowar wata karamar yarinya gidan marayu mai nauyin gram bakwai kawai a lokacin. Ya ina fanka je gade on Laila. Akwai wata yarinya da na rike sunanta Laila lokacin da nake tare da mijina ban kwana nan gidan marayu. To yarinyar nan kullum tana bayana in ina gidana tana bayana in ina nan gidan marayu tana bayana da dama ba su san cewa ba marainiya ce a gidan marayu shi yasa ake kira na mammar laila ko kuma wasu na kira na tantin laila kowa na kira na tantin laila <laughs> da aka kawo ta daga likita jaririya ce yar gram 700 ta kai ba ma kilo guda yar kararrama ce lokacin nan sai in yi ruwan zafi in murje mata jiki da shi lokacin tana likita batta kuka amma da aka kawo ta wuri na kaɗan kaɗan kaɗan sai da ta fara kuka har ta girma har ta yi wayo. Nasaru na zuwa nan ziyara wurin yara lokacin wani ya ganta ya ce yana son ya ɗauke ta aka ba shi ita ya kai ta Itazuni a shekarar 2015 lokacin tana da shekaru goma yanzu tana da shekaru goma sha biyar. Hakika kulawa da yara yana da wahala amma haƙuri shine mafita mai kyau in ji Anjar etie Maman Laila. Eh, Kun san yara yara ne tunda tun suna jarirai ake kawo su nan wurin ina tare da su kullum ko sun yi wata ɓanna ko kuma ɓatanci dole ne in yi haƙuri uwa ce nake bana juya musu baya ba abokan aikinta da 'ya'yan gidan marayu na shinjina wa mamman laila sosai da yaba aikinta to muna gode mata Turela tun da uwa ce da ta kama muna tun muna yara mun girma cikin hannunta ita ta rike mu ita ma ta koya mun karatu ta kama muna da yawa duk abin da mun ka iya yau dan saboda ita ne mun zamna tare da ita abin da uwa mu ba ta yi muna ita ta yi muna shi muna gode mata tantilela lalle ita ce ta kawo mu anan alhamdulillah muna zaman lahiya da ita tonton rufa'ima na kula da mu tantilela ita ce ta koya mana yadda za mu kula da yara yadda za mu kula da cimakar da ciyar da su kowane yaro yana da hakkin rayuwa da kuma samun iyali shi yasa yake da muhimmanci a kula da waɗannan marayun yadda ya kamata kuma wannan shine babban alkawalinmu in ji malama angel madalla yanzu in muka dawo nan cikin ɗakin magana da yake lokacin namu yana hararren ba za mu samu damar ba ku dama ku ba da ra'ayoyin ku dangance wato da tarihin wannan mata da muka saurara yanzu tambayar ta mu ta ƙarshe kamar a ganin ku menene ya kamata a yi don zumunto cewa mata sun samu halarta gidajen likita yadda ya kamata an ƙara samun ragowar adadin mata waɗanda suke rasuwa a abin da ya shahi wajen ko wata haihuwa ne ko bayan haihuwa ne ko kuma abin da ya shahi matsaloli na mata a ƙara samun ragewar yanzu ana a kan kishi saba'in cikin ɗari ya ƙara zamantowa an ma huce wannan kishi saba'in cikin ɗari wace shawara ke gare ki wato malama nana rahina a matsayinki na ungozoma mm, to ni yadda nake ganin mm-hmm. abin da ya kamata shine a ba kamuna kayan aiki mhm. saboda asibiti bai yi in babu kayan aiki mhm. ko abin da kake iya yi ne idan baka da kayan aiki ba ka yi shi ba mhm, saboda gaskiya muna da karancin kayan aiki yannan kuma muna da matsala ta ruwan na dangance guda unguwa mm, da masu hannu da shuni muna bukata a yi muna ko forashi yadda mata za su zanka ruwa ba sai ka biyo da ɗan bidon ka na ruwa ba in mace ta aihu to sannan mu kuma likitoci mu ƙara himma mace in ta zo mu karɓe ta hannu biyu na roƙon ubangiji Allah shi su taimaka mana. To madalla amin dan su annabi. Eh malama Amina sai ne biyu ma shugabar asibitin ta duban mice ce shawararki a game da wato kasancewar mata su zo da himma a gidajen asibiti. muna fata mata su zo da himma daren mhm. likita su wurin aihuwa aihuwa tunda yanzu muna roƙo wurin gwamnati a ƙara mun da likitoci ƙwararru kuma a sa mun kaya aiki isassu kicin daren likita kuma waga matsala da rahina ta uku na matsalar ruwa da agare mu ta anguwar tondo ba muna so a oka mun matsalar ruwa kuma mu likitoci in mata sun zo mu karɓe su da hannu biyu muna so kuma masu angwarin ne su sa mana hannu mu shiga kicin gari mu waye mata kanu don mu rage aihuwa a gida gwamnati ya kara mun likitoci kwararru kuma su kara mun kaya aiki to mun gode sosai eh malam kasim amadu mice ce shawarar ku a game da wannan maudu'in namu na yau da ya tsokaci kan samun karbuwa da kwarin gwiwa ga mata domin su rika zuwa asibiti kai a kai alhamdulillah mun samu karuwa da an gani a sa a goda allah mhm. kuma an do eh, an san likitoci wallahi suna aikinsu mhm. suna aikinsu su ga sa mutane suna zo suna ji dadi zawa don shi ne raguwan nan yayi kuma ga gwamnati shi ma yana gwargwadon iyakan shi don a wannan amma gwamnati kai ya gaji hal yanzu muna koma wajen gwamnati gwamnati kai ya gaji ya duba wa da madam ta gayi eh, foraji din na zan sha cikin sesi ko kazi sante ma a samu a sa foraji don iri wannan matsaloli na rishin ruwa eh, sino eh, mutane wallahi su samu wayan kai muna fata allah ya kama mun kowa a tura nivo mhm, a kowane bangare a kowane bangare su yi kokari kuma su yi reflexion eh, a yi tunani a samu hanya masu kwari wanda zai sa shugaban likita oh, kuma a kara likitoci a yi karo kriteri likitoci tunda akwai shi akwai shi ka a bari likita cikin istashiyar kawai oh, a kara manya kwararru na likitoci su wadace oh. 'yan malati mun gode to madalla mu ke da godiya mun gode sosai da ku kasance tare da mu masu sauraron mu duka duka dai anan muka zo karshen muhawara ta yau kamar lokaci dai bakin namu sun bayyana lalle kokari gwamnati ya yi shi yana ci gaba da yi amma kuma har yanzu da sauran zo mu aka ba har yanzu suna bukata a sama musu isassun likitoci musamman ma kuma a sama musu kayan aiki na gari inda za su mata da yara da dukkan ma wanda yake da matsala a bangaren rashin lahiya musamman ma mata da yara mata masu zuwa awon ciki da masu zuwa shaushawan yara da sauransu kuma babban matsala ma da take ci ma wanda tuwa a ƙwarya shine matsalar rashin ruwa wanda kuma unguwar ce baki daya a nan gurin kun da duka masu wato bakin namu suka yi korafin cewa suna bukata gwamnati a samo musu hanyoyi na shaye hawayensu akan wannan matsala musamman ma ta hanyar kirkira musu forage inda za su rika samun ruwa ko da ya zamanto cewa an samu katsewar ruwa a madadin bakin namu cewa da malam kasim amadu shugaban kungiyar masu gari ruwa na jihar doso sannan kuma wato mai garin unguwar mangi kwara da nana rahina ungozo mace a nan asibiti tondobon da amina saini mai bima shugabar asibitin ta tondobon a nan doso ni hawa usman da fatan shirin ya gamsar da ku tare da isa lawali muke muku fatan alheri sai wani lokacin insha amma ka mu sallama ga shirin namu na matsokiji sai an jima matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji alaikum. Hafsatu, barka. Amma alaikum wa shida ya kike? Alhamdulillah, lafiya ta lau. Kefa, ya iyalin naki? Kowa lahiya shi lau wallahi. To, muke labari ne? Ba wani abun labari, sai dai inda ga bangaren ki. To, na dai babu wani abu dai da dumi-dumin shi. Kawai dai na yi neman kati na na ɗan zaɓe. Ban gane shi ba, kuma na ji cewa kamar ya kamata a ce mu yi zaɓe mu da ke ƙetare 'yan Nijar. Hai, ke kin je ma an rubuta sunan sunanki balle ma ki je ki yi zaɓe? Eh mana, saboda a matsayina na 'yan ƙasa, hakina ne kuma incina ne, a ce na yi rajistan kaina kuma na je na yi zaɓe, kada ki ce min ba ki yi shi ba. A'a, ban yi ba, kuma ban da ma niyyar zuwa yin zaɓe. A'a, don me yasa? Dalili na mai sauƙi ne kuma guda ne, kuma hallau na gwammaci in riƙe ta, bana son hudinta. 'Yar uwa, da Allah mai da wuka, ki kwantar da hankalinki ba wani yaƙi ba ne ina neman kwatanta miki ne da nauyi ne da ya ya a wuyanki a matsayinki na yar Nijar duk da yake ba a Nijar kike rayuwa ba da ki je ki zaɓe kuma ban ga abin da yasa ni zaki ɓoye mini wani abu ba a matsayina na yar uwarki. Na sani yaya amma ku kuka mini gargaɗin cewa in iya riƙe sirrina musamman ma na tsakanina da mijina. To ban ga abin da yasa sirrin da tsakanin kike da mijinki bai haɗu da wannan zancen zaɓen. Suna haɗe. ban gane abin da kike nufi ba kin san mijina ne ya hana ni kwata-kwata ma in je in rubuta kai na balle ma wai in je in yi zaɓe a'a wasa kike yaya babu wasa a cikin wannan zancen mai mahimmanci shi yasa na ce miki na gwamnati in riƙe wannan zancen ki haƙuri ƙanwata magana ce ke ɗarmin kai kuma gaskiya ne hakan ni ba nan ga ganewa a ce ɗan ƙasa kuma wanda ya karatu mai ilimi yana irin wanga tunani kamar mijinki. Ni ma hakan gaskiya ban ni nan ga ganewa. Lokacin da ya hana ni na tambaye shi me yasa bai bani wani ƙarin haske ba aka. Ai da ko ya kamata ki matsa don ya baki haske da dalili saboda ban ga abin da yasa zai hana ki ki zai ki cika aikin ki na ɗan ƙasa ba. Yayi wallahi ban san ba me zan ce akan wannan zancen. Amman ko ya kamata a ce kin sani saboda duk da yake yanzu lokacin ya riga ya kure amma ya kamata ki neman jawo hankalin shi don ya samu ya bauki ki zaɓe nan zuwa gaba. To yaya yaya zan yi? Da farko ya kamata ki san dalilan da suka sa ya hana ki ga ke ma ki samu ki ƙara bashi haske bisa kan mahimmancin zaɓe. To yaya gaskiya ma ni da kaina ban san mahimmancin wannan zaɓen ba sai yanzu da kika haɗi mini. Shi ya sa ma da ya hana ni ban ma yi wani ja in ja da shi ba na yi zamana. to buɗe kunnen ki ji duk ɗan ƙasa duk ɗan nijar ko baya rayuwa a cikin ƙasar nijar da ke waje yana da inci da alhakin sa kanshi cikin harkar siyasa ta ƙasar shi ma'ana dole ne ya ta yi zaɓe kun babu wanda isa ya hana shi wannan incin yayi wai kin manta mijina ne kuma shi yake iko na na san da wannan amma ya kamata ya dai barki ko da zaɓen ne ki take ya kamata gaskiya ku yi magana a kai ke da shi To yaya ba matsala. Na gode da wa'annan shawarwarin da kika bani da kuma hasken da kika bani akan wannan zancen. Zan yi magana da shi insha Allahu daga ya dawo. To ba matsala muna tare. To zan barki marice yayi. To bari in dan raka ki mana. A zaman ki gidanki. To shikenan sai wata rana.